muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta juma'a 24 ga wata ramadan hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da goma sha uku ga watan maris miladiyya 2026 muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin sarkwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da karatun a cikin suratul kiyama za mu tashi aya ta biyu kamar yadda za mu je a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم game da al'amuran tashin alkiyama ni'ima da kuma tashin hankali da firgici Allah ce wujuhun wasu fuskoki yau mai da ranar alkiyama na zaratun suna cikin ni'ima suna kalkalniya suna cikin murna da annashuwa ila rabiha nazira suna dibin ubangijinsu ga suka ubangijin da suka bautawa a duniya yau an kai iyakan kallo ga Allah na an sa gaba ana kallo ne Allah ka samu cikinsu Allah ce wa wujuhun wasu fuskoki kuma yau ma a wannan yinin ba sun gimce sun gimce sun tukur-tukur da rai ta zonno an yi fa'ala biha fasira masu waɗannan fiskokin suna da tabbacin na cewa yau kan za a yi musu azabar da za ta kaririye musu kasan gadon baya gaba ɗaya Allah ce kalla ba daidai na ba mutum ya gaggawa cewa azaban nan da za mai alkiyama to tun nan duniya a zo da ita ya shirya Allah ce yi da mafi tarafi a lokacin da rai ya kai da makwagwaro ana shirin ɗebewa wakila a lokacin da sai a yi tambaya a ce matara ina mai tawada a kira mai tawada a zuwa tawada mai tawada ta zo ta tawada ta tawada ta tawada allah ya ce mata ke aikinki amma ki jaye mu ba mai aikinmu wannan ranar tawada ba ta amfani sassaƙin shirya da sassaƙin ɗorowa da sassaƙin tunfaniya da sassaƙin tafashiya da sassaƙin kunya da sassaƙin marke da dogon yaro duk gaba ɗaya da nan ba su rumani wa na annahu al mai wannan ran ya tabbatar da cewa rannan shi rabuwa da masoya ne da dangi dai shina rabuwa da matar da ya yake kowace so daga cikin mata dai shina rabuwa da ita rannan ya tabbatar da haka ne diyanar da shiga bugun gaba da su ya tabbatar da cewa barin su zai yi dukiyar da ya tara in ya yi alkhairi ya yi ɗan kuma bai yi ba ta lokaci ya wuce rannan ko ya yi sadaka allah zai an san sadakan nan ya ce fi yau shi nake kira ka kai sadaka ka kiya sai yau da kaga an hoɗi ba rai yau ne za ka wa magadar ƙeta ka kwashe dukiya ka yi sadaka da ita to yau dukiya ba ta ka ta ba ta magadar ta wa zanna annahu al ya tabbatar da lalle barin duniya zai yi gidan da ya gina A bai mutuwa an kawace gida ka rasa adadin kasashen da aka ce aka ɗauko abin gyaran gidan nan idan ka shiga cikin gidan nan ka rantse da Allah ba cikin sakwato kake ba Allah ce wa zanna annahu sirat ya tabbata da nan gidan nan zai yi ina ne za a kai shi ila ma'awar abi wuraren da kura suke kai kawo can cikin daji don kada kuraye masu su ɗauke suje su sai su canye sa ake tona rami allah ce a tona rami a sa yadda wasu kwarin daji ba za su iya ɗauko gawar nan su canye ba don mutum daraja gare ko ya mutu wa zanna annahu an ne na raye ya tabbatar da cewa shi kenan bayan bayan ya rabu da su Allah ce wanda fata saƙo da sa alamar ɗiban rai a ga wanda aka jinya ce ɗauko ƙafar hagu shi azabi ta ƙafar dama shi ɗauko ƙafar dama shi azabi ta hagu Allah ce wata fata saƙo da sa wannan ƙwaron ya ɗauko azabi ta wannan ƙwaron wancan ƙwaron ya ɗauko azabi ta wancan ƙwaron ke da ke jinya da ke ga wanda kika jinya na cikin wannan halin ki je to Allah ya ji zawo ka Allah ce ila rabbika yawma idhil al-masaq al-masaq inda za a kora wannan a kai shi ila rabbika zuwa ka hukunci ubangijinka ne ko dai aljanna ko kuma wuta saboda menene za a dargada kahiri zuwa wuta a alamar makarantar mutu فلا صدق ولا صلى kalmar shahada da zuciya taimashi wannan kahirin da za a kora zuwa jahannama bai imani da alkur'ani ba kai Allah ce wala salla da ya salla ko guda don Allah ba yana ɗainan duniya tana ta wakitawa na abin da ya ga dama a duniyar babu wanda isa sai hana shi walakin sai dai kazzaba karyatar da alkur'ani ya yi wata walla kuma ba da bai gaba da yin imani ya ce tun shi an kai ne to da yanka dama zai yi babu wanda sai tilasta shi ya shiga addini kaza ba a tilasta ka amma wutan jihar na maka ana tilasta ka shiga dole kuma zaba alahi alihi sa'annan ya koma wurin iyali ne ya zama tsawa yana talƙama yana tumbatsa yana cikika kaji abin da aka faɗa mini yi imani da ƙorani, an bar allolin ga da mu ka bautawa wanda kakannin mu ka bautawa da rana tsaka aka zo mana da wani addini wani wuri Allah ji a kyale shi To ma za ba ahli ya tabaqqa ba ba su iyali na duka ba to ana ɗauke cikin iyalin na a gaji can cikin ƙasa a gina rami a sa inda babu kowa in ya so can kuma yi baki gujiya Allah ce aula abin nan da kake ki to shi ne za a jibinta maka shi fa'aula sannan kuma za a kuma jibinta maka wannan abin nan da ba ka so shi ne azabar da aka mata nabi sun ma'aula fa'aula sannan a jibin tama shi a kuma runguma maka shi kuma sai Allah ce kun san abin da ya sa mutum wanda yake kahiri ne yake wannan cikon baki da isa a yi hasabin insanu a yi turaka suda yanzu wai mutum wanda yake kahiri ne yana zaton mu bar shi haka nan kawai mun halarci wata iyaka ya zai tsara ba kai na duniya da zai rayuwa a zai yiwuwa ku tambaye malamai masu makarantun ne ba ƙari suke rubutawa ba na yadda za su gudanar da makarantun su. a zo kowace ma'aikata a nan duniya kowace ma'aikata na da tsarin yadda ake gudanar da ma'aikatar a rubuce kowa kake shugaba ka taho dole ka zuwa wannan tsari ba ka da ikon kauce wannan tsari kowace ƙasa na da dokokinta dokokin wata ƙasa su sha banban da wata ƙasa su yi daidai da daidai a wasu wuraren to shi kenan kai ɗan adam tun da mun halice ka sai kai zato haka za mu barka kawai ba mu shata maka dokoki ba mu ce maka yi ba mu ce maka bari wannan abin da zai yi wani Allah ce a tambaye shi shi kafirin da ke wa Allah tsawon kai alam yakun nutfatan min maniyyin yumna wai ba da digon maniyyar ne da ake zubawa cikin mahaifa aka jamice shi ba halaka abin da aka zanta kana kyaman abin da aka halice kama da shi da ya taba tuwayen ka nan da nan za ka wanke in ya taba ka nan da nan za ka wanke wa kai ne ba yau za ka zo kana wa Allah tsaurin kai Allah ce sun na a makatan sannan yana duba mani din ne koma tsarin jini ya koma tsoka Allah sanya mai kasa da jiyoji da ruwa da jini duk cikin jiki da kwakwalwa da zuciya Allah duk gaba ɗaya kawai sa mai su cikin jiki lokacin bai san da jiki ba ga surar da za mu shiga za ta mana bayanin yadda ɗan adam yake kadin ya kai lokacin da yake tumbata a ana da a ayat faru wadda suran tana karewa da wannan wacce ta ce nima na ɗauka na ci gaba Allah ce sun makana alaƙatar sa na ya zama tsarin jini fahalaka Allah ya halitta shi aka haifo shi shi mutum ya kwado shi na kyakya zai iya umarnin da kai ne da komai duk da yanar mahaifar da aka haifo yi ciki sai da an kaɗe mai mai aka mai wanka fas ana nan ana ta tare ne ana ta daidai ana ta daguda Wa har yau shi ne shi ya isa ƙarfi ne ya iso amma daɗa maimakon ya gode ma Allah da ya talice shi wai butulce mai na zai fasauwa Allah ya daidai ta halitta sai gaɓoɓi ne duk daidai da daidai fajada min ne. Allah ya halitta ɗan adam ne nau'i guda biyu azzakar namiji walƙunsa da kuma mace wani lokaci a yi tawaye maza zalla wani lokacin mata zalla wani lokacin namiji da mace wani lokacin mafiye fiye da ɗaya duk sai a cikin ciki guda cikin ko Allah wanda haka nan yau shi zai zo yana wa Allah tsageranci duk da uwa ta da ta ɗaukar ciki ta wahala da shi shi doshi mata kaza yace ce a'a inna a sa wacce ko a sa wani. shi ya wuce tsayaye wa uwa ta hidima bancin wahalun da ta yi da shi Allah ce alaisa zalika da qadirin shi wanda ya halice ka cikin wannan yanayin da tukur maniyyi zuwa tsarin jini zuwa tsoka ya hita kai ya halice ka ce shi wannan ubangijin alaisa da qadirin ba mai iko ne ba ala an yi mauta akan shi rayar da matattu bayan mutuwarsu idan an kai ƙarshen wannan surar sai a ce allahumma fabala ya allah kware kuwa wannan ubangiji na da iko ya mai da matattu babu ka an samar da kai ashe bayan ta mutu a kuma da kai kuma wannan abu ne mai sauki lokacin da babu ka nan ne ne wuyan a ce a samar da kai to da wannan bai buwai Allah ba balle a ce a kubatan da kai bayan ta mutu ga misalai da yawa Allah na babu bin ciyawar da aka sani ga wuri aka yi rani duk ciyawar wurin ya dudduge gaba ɗaya ya koma awa da ɗaya ba a taɓa shuka a wannan wurin ba a sa ido a gani idan an yi ruwan sama ni ka tsirwa wannan wurin daidai irin ciyawar da an wurin shi na kuma zai kuma tsirowa kuma irin wannan ciyawar na nan a wannan wurin to haka shi ma mutum akwai wata kwayar halitta da ake kai fakon kowane mutum in mutum ya rududduge ya koma a wa ƙasa to wannan ƙwayar ta ita kan ba ta rudewa tana na raye in ma namun daji suka canye mutum to ƙwayar halitta na can cikin cikin waɗannan namun dajin ran da duk allah ya yi bushi na tashi alkiyama to ga wannan kwayan halittar za a kuma ɗora ɗan adam kuma halittar ɗan adam wanda ke ce ma'ajabin zanen saboda haka Allah na sane da mu bai mance da mu ba mun kawo ƙarshen suratul qiyama sannan ta kuma zama shiga ita ma har yanzu ne magana akan alkiyama din ita ce suratul insan ko suratul halata ka hadisu halata alal insan بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك لم يكن kula da al'insa da mutum wannan sura wasu malamai sun ce makiya ce wasu kuma sun ce a'a malamiya ce tana da ayoyi guda talatin da ɗaya bismillahir rahmanir rahim da sunan allah ar-rahman mai gamamman baiwa a nan duniya ga mominai da musulmai da munafukai da kafurai ar-rahimin ya ke ijin kansa da mominai a ranar lahira Allah ka samu cikin rahamanka a ranar lahira Allah ke hal a ta'alar insani hal Allah ke tabbas mata alal insani hinun min al-dahab wani lokaci zamani min al-dahab na shekaru ata alal insani sun je ga mutum jinsin mutum kowanne ne to ya wasu shekaru lam yakun sha'an mazkura bai zama wani abin ambato ba wasu malamai suka ce lokacin da ɗa ke cikin mahaifa kenan ya zauna watanni hudu da kwana goma me suna nai ba sani ba mace ko namiji ba sani ba ɗaya ko biyu ba sani ba sai in ya kai lokacin da Allah zai ba ɗan adam ilimin ya gane cewa juna biyu ya shiga in auna sai a gano amma akwai lokacin da ko an auna ba a ganowa don wannan lokacin yana cikin gaibi nan kuma a gano cewa ko ɗiya sai na kai wani lokacin kuma don akwai lokacin da yake gaibi allah bai sanar da kowa da'an nan ko kuma ɗiya an nan oho ba mai ganewa sai ya kai lokacin da za a auna kuma a gano sai allah ya gane da dan adam biyu an nan ko uku an nan ko ɗaya akwai lokacin da ba mai ganewa kuma sai an kai lokacin da Allah ya sanar da ɗan adam sai ɗan adam ya gano cewa ya biyu a ciki to akwai lokacin da ɗan adam ya cikin cikin uwa ta cikin mahaifa lam ya kunshi a mazkura bai zama wani abin ambato ba sai lokacin da za a haifo shi sannan ne daɗa in ya taho da rai a kuma ana tsalle ana tafi ana shewa ana buɗa ai wacce taji da wacce taji da wacce taji da mitar samu a ce ɗa ko kuma ɗiya kahin wannan lokaci lam ya kunshi an mazgura bai zama wani abin ambato ba wasu malamai su ce shekaru arba'in shi ne lokacin da Allah ya tsiba da ɗa ko mutum bai zama wani abin ambato ba bai da wani mukami bai da wani matsayi da za a ambace shi a cikin al'umma Allah ce to sani in na musu ubangiji halaka na kinsa da mutane ɗan adam min nufatin amshajin da sifin muka halice shi amshali Allah ce ko maniyya ma ya maniyyi ga maniyyar namiji ya dararo ga maniyyar mace ya dararo sai su zo su haɗu cikin mahaifa a garwayar da su sa'an nan ne Allah wata wata'ala zai halittar. ba ruwan mace kaɗai ba ba ruwan namiji kaɗai ba Allah ce dalili shi dan adam muna jarraba sai da umarni da kuma hani a lokacin da aka haiho shi ya kai shekarun balaga faja'alnahu Allah ce tun yana cikin ciki muka sanya mai an ji basiran da kuma gani muka sanya ɗan adam ya zama mai ji mai gani mai magana mai damka mai tafiya duk waɗannan aikin Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya yi bai da wani mataimakin da ya kama mai uwa ba ta da hannu a ciki uba bai da hannu a ciki aikin uwa da uba sun yi sun gama an ɗau juna biyu al'amari ya koma hannun Allah Allah shi ke gudanar da komai iyakar ubangiji nemo abinci a ci shi nemo ruwa a sha abincin daɗi da ƙwalamar da zai samo ga mata sai da aka juna biyu shi samo mata a lokacin ita kuma uwa sai da ta shababa ainihin ka so yau gobe kuma ta ce to a sabon min washe jibi ta ce yau kan ta hausa da ka so wanda nan ta ce zo gale da ka so an an so an kawo kuma wata ko cin ma ba ta iya yi da an kawo sai hitaranta don lokacin an yi kusan gargara an yi kusan haihuwa wasu kuma a farko juna biyu da wahar da su wahalar suwaku da laulayi da makamantansu sai ya ka abin da uwa ke yi kenan amma abin da a cikin ciki ma kawai mai ba ta iya mai al'amari na da hannun allah mu ji tsoron allah yadda muke cikin ciki ba mu iya wa kakanmu komi na amfani da kuma na mutum kuɗe makanin mu sharri to wannan haka za mu koma kuma ga allah a ji a samu cikin kabari ba mu ya sun kuɗe makanonmu wata cuta ba mu ya ja makanonmu rumfani Allah wata ala ya ce yana halaina sabila musu ubangiji mun nuna ma adam al-sabila wata hanya mun yi mai bayanin hanya ta shirya sannan muka mai bayanin kuma hanya wadda zai ba ta shirya ba amma sai muka bar zaɓi a hannu dai Allah ce in ma kiran. ko dai ka gode muna ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon da aka aiko ma wa in ma ka fura Allah ce ko kuma ka kafirce duk ɗai a wurin ubangiji imanin mai imani bai tsara Allah da komai kafircin kafiri ya rage Allah da kaumai wanda ya imani da Allah don kai dai wanda kuma yin imani ya kutuce ma Allah kuma don kai ne Allah ce inna atadna inna atadna lil kafirin salasil Allah ce mun mutane bi salasil maruruwa da sarƙoƙi wa galanan mun tanadi da sarƙoƙi wa galanan da kuma maruruwa gawa Allah ce da kafiri na ga kafirai amma iyaye mata da yanwa mata a kwantar da hankali kahirar Allah ce mai tanada waɗannan sarƙoƙin wutar jihannama da maruruwa ba mominai musulmi masu imani da alkur'ani masu wa allah sallah ba sai kuma fa waɗanda ka shiga boka su suka waɗanda sun walwale musulunci su su ma sun shiga cikin kejiri na allah kai mana tsari da su kina sallah amma kuma kahira kike wurin allah kina azumi amma kuma kahira kike wurin allah saboda mai don kiyar yadda da bokaye tun da kin yarda da yau kuwa to sun canya mulkin imani ko kuma an ba yadda da boka kika yi ba to mai ya kike nan kuma ba a mai ta ba tare da an kashirce ba tabbas duk wanda an mai ta ko wanda an maye to kashiri da ko kafira saboda haka umu akwai waɗanda an ɗauke da mai ta maza su hurza tun nan duniya tun mala'ikin mutuwa bai kawo musu ziyara ba a koma ma Allah a imani da Allah waɗanda aka canye ko sai an zo na hira su ko ta a cikin kaddama Allah ya mana tsari da maita Allah ya mana tsari da boka da bokanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bancin waɗannan sarƙoƙi kamar ruwa Allah ce wata tsira da kuma wutar tsira don mun tara da kajirai mu ajiye musu suna nan suna jiran su ba sai an da ke cikin wutan ba su su sheƙa can su sheƙa can su sheƙa can to ɗarami za ki samu kanki Allah ya mana sauƙi ya sa mu cikin rahama ce ranar alƙiyama ana rama innal abrara mutanen kwarai duk wa ina suke rana alkiyama إن abrara يشربون من كأس كان مزاجها كافورا wani shaidani da annan ko hmm? gaba ɗaya ya ɗauke

magana kan mai yuke na wata ke da wani baya laba mu da can baya ɗauke mana ya kashe mana injin da ya sani yau da mana aika mai da ilahi hmm. ƙwarai ko musan mai yushe kuna da abin da suka yi da cuta wa ɗan adam إن الأبرار أن يحذر الناس aljanna ya sharabu da suna sha min ka'asin wato suna shan giyan aljanna a cikin wani kogi kana ba. abin abinda ake ɗan tarbawa a garwaya giya aljanna din nan kafuran allah ce ruwan kafur an an ɗaya gogiyar sai a tarfa ruwan kako sai a haɗa a garwayen ruwan na giya shi ke nan sai a kwankwada wanda ka shashe ma giya aljanna wannan giya ko kuma wannan ruwan na kafur allah ce aina wani marmaro ne da ake ce ma kafur a cikin aljanna ga marmarin wannan ruwan na kafur ga marmarin giya nan ɗebo giya sai a ɗebo kuma kafo sai a haɗa su a garwaye masu hidima a cikin aljanna yara matasa masu shekaru iri ɗaya suke yawo suna ba masu ɗaɗen aljanna waɗannan abincin ba sai ce ta ne kicin ba e eh, jikin gida aljanna babu kicin janna aka aka kitigi babu shi a cikin aljanna ka to abin da kike so masu hidima za su kawo miki daidai abin da kike so in abinci ne kina loma karshe abincin nan na karewa ba ki ce ki rada sosai iyaka abin da cikin kike bukata wannan lokacin ɗan abin sha ne kina kurɗin karshe ruwan na karewa abinci aljanna kenan saboda haka ba sai ce ta ke raga ke aje ke rasa ina za ke zube su ba ba haka nan na ba a tashi tsaye a bila aljanna eh kamar yadda muka tashi tsaye muna da ɗan kuɗi da masu sana'o'i duk da wurin karatu sai an zo da sana'a to ba ce ka su zo da sana'a wurin karatun ba eh ko ina Allah ce haƙurin aiki hajji a sai a nemi falalar ubangiji amma yana aka fi ɗan kudin na jawa bi da aljanna kuma haka nan ba mu zaune ba mu tsaye a bi da aljanna haka na walla ta ne wajen samu kuma ta yi sauƙin samu aljanna ba wajen samu gare ta amma kuma cikin sauƙi kuma an tashi gina Allah ya mana dace da samun aljanna Allah ce yi eh, ainihin ya sharabu biya ibadun zafi wannan ruwan kafur marmaro ne da bayan Allah mu'minai sun ne za su sha wannan ruwan Allah ta shi mu yufajjaru na ha Allah na kukkugo da marmaron kafur ne cike aljanna tafjiran kukkugatuwa ko masu yawa ba ran da za a ce ruwan kafur cike aljanna ruwan nan sun kafe babu ruwa a'a ba gulbe ne ma na sakwato bane ba zai kafi saboda haka wannan ruwan da za su ganewa Allah ce yi kula bin nazari muminai da Allah zai shayar wannan ruwan da kuma giyar masu cika alkawari ne mu saurara mu ji ga hanyoyin bidan aljanna Allah ya faɗa mana Allah ce yi kula bin nazari suna cika alwashin da suka yi tsakaninsu da Allah in suka yi alwashi ya Allah an kai saman mini miji banan da ta hanyar azumi ji ɗari ko ko ka hanyar shekara da wata shekara an ka ba da miji zan yi talaka da abu kaza ko zan yi lafila adadi kaza ko zan yi azumi adadi kaza to da su yi wannan alwashin kuma allah ya ba su to da sun kwafe sun cika alwashin nan to halaye da ɗabi'u ne na mummin nai Allah ce duk wanda ya haka na alhali yana mumini to Allah zai shayar da shi ƙoraman aljanna wa ya kafu na yawman suna kuma tsoron wani yini kana sharruhu mustatira sharrin wannan yini da firgicin wannan yini da tsorace-tsoracen wannan yini tsiran ya wasu ko'ina babu inda babu wannan kafin hankali ba irin banditin najeriya ba ne a ce jiha za da jiha za ka fama da eh, tashin hankalin bandit to tashin alkiyama ya wuce haka nan ko ina da ko ina ne gaba ɗaya ya gani to sun muminai suna gudun haɗuwa da wannan yini mai tashin hankalin saboda haka suka dukuwa nan duniya su jami ɗan aljanna hundar jam don idan wannan yini ya yi Allah subhanahu wataala zai shafa musu lafiya Allah shi kare su daga tashin hankali Allah shi kare su daga firgici da kuma tsoro na wannan yini duk da ɗaya sun ba su gani Allah ce wa zai yi wani tsa'ama kuma suna ciyar da abinci saboda haka iyaye mata a bar abinci an haka abinci a zan yi ma almajirai kwanan su daban ka a ce sai almajiri ya zo ya ce tuko da gwalgwalar ɗan ɗanki ki ce ne na abincin zo karaga kai ko ne na wanda karaga a kawo a kakkaɓa a mai zuwa kwanan guda a ba almajiri a bari haka na rowa a shi da kwanan guda a ma almajiri. sun san cewa mana da kwanan gida guda gida kaza saboda haka da tashi zai su yi karyar su zo gida a ɗauko kwanan su a juya musu a miƙa musu shi kenan ba sai su ya sai karamar murya ba kun ji daga cikin hanyoyin samun aljanna Allah ce wa yanzu imo da tsa'ama su muminai masu bila aljanna suna ciyar da abinci a zafin bihi duk da suna son wannan abincin ba wasu wanda ba su suka ɗauka zuba albajiri ba amma muku wani lokacin ko albajiri ko ƙasari abinci yadda aka da abincin ke sai an ci an koshi wanda ba a so za a zuba a kasari in almajiri ya fi a ɗauki a bari ɗan almajiri bai zo ba a zuba a kasari to ba irin wannan sadaka allah ne su ba allah ce lantar na da zirar hatta sun fi komi masu hibbon babu samun kyakkyawan eh, sakamako ayyukan da kuke kyakkyawa face sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so abincin nan da kike so in ba a samu mai ci ba ki zarrafa ki ci to wannan abincin Allah ke so ki ɗauka shi ba almajiri ki sadaka da shi ba wanda ke sanin ba samu almajiri ba sai dai kasari to ba wannan Allah ke so ba in yi bayan iya eh, ki ba da sadaka shi kuma Allah ki ɗan yan miki ladan da yanka cewa da yan miki ɗan cinki tun da ke ba abin da ke ba Allah ce mu saboda haka ba zan ciyar da dukiyar mu ana neman marawi taimako tuwajin da za ki kawo waɗanda kika san kina so ne ba waɗanda ke gaba da su ba ko gona ko wani almajiri ko na ce ga hina a ba marayu ba su Allah ya da so ba waɗanda suke cikin tsananin kansu to su Allah shi ma kika so ta kalmar da za ki bayar a taimaka ma marayu ba sai waɗanda kika gama da sun yin faka sun yi guda wato ga can wurin na sadaka ga wani waɗanda ke kika sawa to ba waɗannan na sadaka ɗin nan da kika faka gehe guda ba ki da bukata da su to shi ma Allah bai da bukata da su in kina son ya baki aljanna to waɗannan da kika sawa kina takama da su kina zuwa wurin ya eh, ke cewa wurin jirgira da suwa to su Allah ke ki ɗauki jama'a Allah ke gani wa ya tsaye mona tsama ala hubbihi wane ne suke ciyarwa kina can ku ya injiniya ba ku gyara wayoyin ba to ya ga wani laifi to yanzu kuma me su baki 肯定不正规。嗯。对。 siyar da abinci ala hubbihi duk da sun abincin gada suke yi suna ciyar da miskinai fakirai gajiyayyu waɗanda ke da bukata sai su ɗauko abinci su ba su su ɗauko tuwaye su ba su su ɗauko takalma su ba su su ɗauko hijabai su ba su su ce ga haisha a ji a yi tasawa duk waɗanda ke haka na Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗi sakamakon su nan gaba Allah ce wa asira kuma suna ciyar da waɗanda suke bayi ne kamammu a hannun kagirai su waɗanda mominai suna ciyar da su idan suka ce to wacce mun gode kyautar ga da kika yi mana sadakar ga da kika yi Allah ta amsa sai su ce inna ma da zai hukur li wajhillah muna ciyar da ku don Allah kawai ba don fitar godiya da gare ku ba la nuridu minkum jaza'a ba mu bidan wani sakamako da gare ku wala shukura da godiya ba mu son ku yi in dai sadakar da muka yi in ta yi to shi wanda ya ce mu yi sadakar gare shi muke neman godiya ba gare ku ba saboda ku dai ku je ku ci dalar da kina an ba ba wanda bayan ce ce na ba ta duk da ma na gode ma ba ta ce ba bari ai gobe tana dawowa in ta gode miki Allah bai gode miki ba aikin banza amma ki bari Allah ta gode miki in mata ta gode ba ba ne ta amsa ba tana da bukatar kenan to da sai in abinci ne ta ci in wani ne ta je ta darma ki roƙi allan da kika yi sama da shi gode miki kuma ki karba ki an abu su mu'minai masu da'a zuwa ga Allah bayan Allah ba su turma a san cewa sun suka yi sadaka ma saboda ka sun tashi sadaka wasu suka ba sadaka gashi a sai a kai mawani amma kana ce da gari ne gashi da yake ba wacce kai ki ce ni daga wacce ki ce ne wata koyi Allah ga ita ce a kawo miki shi nan? la nuridu minkum jazaa'a ba mu son sakamako wala shukura ko godiya inna nakhafu min rabbina suka ce mu muna wannan aiki alkhairi ne domin muna tsoron azaban mu. yauma yanin da abusan yanin da zai zama yini ne na jimtsewa kan mai tsananin jimtsewa yanin da alkhairi alkhairi in sharri sharri to wannan yanin muke gudu dalilin da yasa kenan muke ba ku waɗannan sadakokin shi ko Allah fa fawqahumullahu sharra zalika al-yawm sai Allah ya kare su daga sharrin wannan gini duk wahalar da a cikin wannan gini sai Allah ya kare ki duk tsananin da a cikin wannan gini sai Allah ya kare ki duk tsoro da tashin hankali da firgitar da ke cikin wannan gini sai Allah ya kare ki wala kuma sai Allah ya ba su nazaratan ni'ima wata rurar da kuma farin ciki Allah ya ba mu nema da farin ciki Allah ya ba mu aikata alkhairi da za mu samu nema Allah rana alkiyama da wani ciki da kuma murna rana alkiyama to za mu dasa ayan nan duk da dai muna cikin faɗin abin da Allah ta bi mu minnai to lokaci yayi mu dasa aya sai kuma Allah kai mu gobe Allah ran ma karanta mana tambayoyin da aka yi mu mu to Allah ya saka malam da masu cikin alkhairu da masu sauraro baki ɗaya. Eh, a karɓar kallahu a sai wata nasarar shiga aljanna ta yi tambaya game da mazaje guda biyu na ce mala idan mutum ya yi aure mijinta ya rasu ya sake yin wani auren mana in an shiga aljanna da mijin na farko za ta zauna ko da na biyu babban malamai suka ce wallahu a'alam wasu ce ita wannan matar zaɓi za a bata za a bata zaɓi ra'ayin wasu ba da mai jina nan wanda mijin ta zaɓa ta zama aljanna da shi miji na farko da ya rasu ko miji na biyu da ta rasu a hannu na yi wadda za ta zaɓa da cikin su wasu malamai kuma suka ce a mijin da ta rasu a hannu ne a gida to in dai dukkan su sun samu aljanna to tare za su zama a cikin aljanna yanzu in ce da aka ba ki wannan zaɓin wani mijin za ki zaɓa wallahu a'lamu ana rama ja mu zai ke tunanin mijin da za ki zaɓa cikin su sosai mai tambaya ta gaba ta ce mana ana biyar da azumi na kwanciya da kuma na haihuwa kuma ya kai na wata biyu ta fara ranko aka ce mata ba a rankawa kuma ta ji yanzu malam ya yi bayani ana rankawa malam ya za ta yi ta ranka azuman kuruciya wato dai ta balaga amma kuma ba ta yi azuman ba sannan kuma da azuman lokacin haihuwa tana jiki ta sha azumma amma kuma ba ta ranka su ba ta fara rankawa aka ce ba a rankawa to lalle ne dukkan su ana rankawa da na jiki da kuma na ƙurciya idan ya kasance ta san adadin abin da ake binta na azumman da ta yi cikin jiki ya fi ta ranka su daidai da daidai idan kuma ta sani ba to za ta yi azuma yadda za ta ɗaya da kofanto na cewa ko nawa ne dai yanzu ta biya allah wannan bashin sannan lokacin ƙuruciyar su shekara nawa an ba ta yi azumin ba idan shekara guda wanda ana iya cewa ta ranka ko shekara biyu a ce ta ranka amma ba jere ba eh in dai wannan shekarar in ta yi yau wani sati da ya guda wani sati da ya guda in don shekara biyu duk ya kokari da ranta ba dole ne sai ta jera su ba ta bari lokacin tsari, eh sai ta amfani da wannan damar ta ranka azumar da ake biyarta in kuma ma ba ta san ba su ba ko na ƙurciyar to ta ranka azumin shekara guda in ya so saura kuma ce ta ga fari da Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam to sai mai tambaya ta gaba tace mala eh, mijinta ya rasu amin kafin rasuwarsa ya sai maka katifa ya ba ta kyauta kuma ya sai wa ƴarsa tela ya ba ta kyauta sosai aka ce da katifar da telar don suna cikin gado sai an bayar da su malam mai ne da hukunci idan ya kasance akwai takardar da ya rubuta shaida akan wannan kyautar da ya yi tun kyautar ta tabbata ko kuma akwai su mutane da ya shaida akan cewa ga kasifa na sai mawacci don ku shaida kuma ga shaida na sai wa don ku shaida in waɗannan shaidun na nan sun bayar da shaidu kyauta ta tabbata amma idan babu shaida ko guda to kyauta ba ta tabbata ba ta warware sai a mai suwa cikin gasu wallahu a'lam na sai sai mai tambaya ta gaba ta ce mana idan muna mutum yana karatun qur'ani sai al'ada ta zo mata zai ci gaba da karatun ne koko zai ajiye har lokacin da ya samu sarki karatun Al-Qur'ani ga mai al'ada in tana rike da Al-Qur'ani ne ta ajiye in kuma har da take karantawa ta yanki tana da damar da zikirin da ba karatun Al-Qur'ani ba subhanallah walhamdulillah wallahi ilaha illallah wallahu akbar tana iya yin amma ba karatun Alƙur'ani ba ko kuma ta ɗauki Alƙur'ani ba Duk da malamai na da tsananin sabani a kai amma rashin yin shi ne mafi alkhairi wallahu a'lam sai tambaya ta gaba take mana idan ta sai sallar isha ta farka zuwa karfe uku ko hudu na dare ta tashi ta yi na fila babu rafi babu laifin insha Allah an fi son naka da macen cikin dare in kika isha yin kwanta ke kwanta ke huta in kina da tabbacin cewa can cikin dare za ki samu damar tashi ko kuma akwai mai ki to ki bari da sauran nafiloli da wutiri a bari sai can cikin dare ke kwana yau muna 24 ga wata da zarar rana ta haɗi to wannan dare ana sa yana da cikin dalilin da ake tsara da samun lailatul qadr zaba da aka ai kokari daren 25 kenan Allah ya mu dace da alkhairi sun sai mai tsara ta gaba ta ce malam ta yi tafiya a ganin gida sai mijinta ya fitar da kayanta ya yi ya auro wata ya saka cikin ɗakin malam ya hukuncin auren su akwai shi ko kuma babu shi hukuncin auren su shi wa mijin za a tambaya saboda mai ka hissa kayanta a cikin ɗakin ta ta awar wata ƙasa in ya ce sakin ta yayi shi kenan in kuma ya ce a ɗakin da yake da bukata da shi amma ta zauna gidan su haran da ya sabon mata ɗaki to auren su na nan wallahu a'lam sosai wasu tambayoyin da biyu kusan suna magana a akan abu guda ta farko ta ce malam menene hukuncin matar da ke fita ba da izinin mijinta ba ta biyu ta ce mala hukuncin matar da mijinta baya jin ta ba ta tausaya masa da duk zamantakewarsu to mace da ke taba da izinin mijinta ba mala'ikuna da an tattalin da za ta hata dawo sai ran da mijin nan ya yahe mata sannan ita ko wata mijinta zai jin sanyinta ita ma dai tana cikin azabar Allah umarnin Allah sai sa kafa ta shure ta ce Allah ɗa'a da biyayya da sanya da take wa mijina naki don abin da za ka yi ka yi saboda aka ta ji tsoron Allah in mijin abba ta so to wannan wani da ba ji kayan armi ne to da ba ɗan yi sun ta ce to ne ka gana ta yata in kuma tana so ne to da kyau ta mai zama su yi daɗi Allah ya sauwaka. Tukin mai tambaya a kasan ta ƙarshe, ta ce mana ‘yan uwa gare su mai kuɗi kuma idan yanta suka ba ta kuɗi ta ba su sai ta hana ko kuma ta rage sannan ta ba su kaɗan to wadda ke wannan zamba cikin aminci kenan ko dai ta mayar musu duk abin da ta san ta rage musu a nan duniya ko kuma an zo lafiya ta ba su ɗayan biyu ta zafa ɗan wa'azi ya kai gare ta ta ji tsoron Allah ta biya su ba su suka nan duniya in kuma ta ce ta ƙi ba suwa kuma to an zo alkiyama Allah shi an san musu shi ba su eh tambaya ta ƙarshe a yau ta ce mala ya taimaka mata da addu'a mijinta ya rasu shekara goma addu'ar da za ta rika yi duk lokacin da ta shiga cikin damuwa ko kuma tunani ta kasa rabuwa da tunanin shi ta wannan yanayi ne da ɗan ke shiga ciki duk lokacin da ya rabu da wani masoyi ne musamman ma miji ko mata annabi sallallahu alaihi wa sallam mata ta ta farko na na Khadija da ta rasu sai da shekara uku bai arme ba shekara uku ba bai arme ba tukunan da da bayan ya arme saboda haka akwai wannan tunanin sai dai abu na farko da ya kokarin bar ma Allah da sami cewa hanya ce ta kowa ba mai tsallake ma wannan hanyar sannan da za karanta la ilaha illallah da la sharika lahu lahul mulku wa launa hamdu ala kulli shay'in qadir bayan sallar su bayin ta karanta sau ɗari bayan sallar la'asar kayan faɗuwar rana ta karanta sau ɗari cikin iko allah allah na mata magani ya ɗebe mata kaihin wannan tunanin kuma Allah zai furfura mata da wani wanda ya shi wanda zai manta da ita ko ya dallashi mata wannan tunanin insha Allah Allah shi ba ta haƙuri Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والقناعة اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر يستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله كبيرا biya mana bukatocinmu na nesa da na waɗanda an bayyane da waɗanda a a sassi ya rufe alamin wayanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba wayanda muka tuna da su da waɗanda muka mance da su ya rufe alamin Allah ka rufa mana asiri Alƙur'ani da muke karanta mana fassarawa Allah ka amfana da mu da shi Allah ka sa mana jagora a nan duniya ka sa ya zama abokin zama a cikin kabari ka sa ya zama mai mana jagora zuwa aljanna ya rufe alamin ka sa ya zama mai kare mana gidan wuta ya rabbal alamin Allahumma rabbana ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة ما تكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين